وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى أما, أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha biyu ga watan jimada akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da biyar ga watan janairu shekara ta 2023 miladiyya Allah ya ƙara raya mu cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari ni jihar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka usulus sunna da imamu ahli sunnati wal jama'a أبو صالح أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن أكايفيشي شكرة تريد الستين وهدو bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta ɗaya bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wanda littafi wannan shi ne majalisi na goma sha tara za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa daf'u sadaqati ilaihim ja'izatun wa nafizatun in ba mu manta ba makon da ya gabata malam ya shimfiɗo mana jumla ce mai tsada a kan mu'amalacin hukam yaya musulunci ya tsara a mu'amalanci shugabanni saboda yau da yawa mutane sun ɗauki mu'amala da shugabanni ba al'amari na ibada ba Allah maɗaukaki shi ya halicce mu ya ɗora mana shugabanni sa'an kuma ya ba su ikon juya al'amari na rayuwarmu ƙarƙashinsu sawa'un wa'annan shugabannin addinin musulunci shine kundin tsarin da suke bi ko kuwa a'a a suke bi tun da dai Allah ya kaddara al'amari na rayuwar mu baya gudana dole a karkashin su ne ko to Allah ya bamu dokar da zamu bi sawa'un suna bin dokar Allah ko kuwa ba sa bin dokar Allah amma rayuwar mu ba ta gudana sai a karkashin tsarin su to dole mu yi hakuri akwai tsarin da shari'a ta ce mu bi to wa'annan tsarurrukan shine malam ya jiro mana su an ga an fahimci wannan hikimar shine ni da kai mu sani cewa Allah ya bautatar da mu ne akan haka yace ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul yace ne wa ulil amri minkum ya ku wanda suka yi imani ku yi biyayya ga Allah da manzansa sa'an nan shugabanninku ku yi musu biyayya kaga sai aka yi wato sharadi wato su shugabanni ana musu biyayya ne in ba su sa ni da kai an Allah ba amma duk lokacin da suka sa ni da ni da kai bin wani doka da ba dokar Allah ba amma kuma dokar bai saba wa tsarin Allah ba an ne yanzu misali tsarin buda ko tsarin 'yan sanda tsarin sojoji tsarin kaza Aga dukkansu yi dukkansu ba tsarin Allah bane amma akwai wa'ansu ababai da yana daidai da abin da Allah ya tsara a ji abin shi wannan yanzu misali kaga in ka siya gida dole sai ka yi rajista ko a wannan ai ba tsarin Allah ne sannan sai ka biya C O ko ka yi kaza ka yi kaza sannan ka kira architecture ya zo ya duba maka a gina maka ai mutanen da duk ba su san wannan ba abu wannan ai ba tsarin Allah bane amma kuma yayi kama da dokar da Allah ya tsara mana a rayuwa kaga wannan bai saba dokar Allah ba in suka ba da wani tsari a irin wannan tsarin ni da kai muna ganin ba daidai bane kuma a dokar su din bai saba dokar Allah ba bai saba na manzo Allah ba dole in hakura da ni hanjinka ne na cewa ba daidai ba ne kai ma ka haƙura da naka mu nasa ko da ba ma san shine sai malam ya kawo mana tsarin fai'u ga fai'u ana kasan fai'u ne a inda aka je na yaƙi ba a gabza yaƙin ba abokan gaba sun gudu sun bar kayayyakinsu mu kuma musulmai sai aka zo wurin ta da kowa ba ba a yi fada da kowa ba a nan shi ne fai'u shugaba yana da hurumi ya ba kowa gwargwadon maslahar da yake gani in ya ga dama sai yannan ya ce na baka kaza wannan ya ce na baka kaza wannan ya ce na baka kaza kuma bai zalunci ba an gane? ya kamata mutum wannan karatun shi ne malam ya ce da kuma tsaye da haddi kaga suwa yake tsaye da haddi kaga shugabanni ba malam ba ba mabiyin malam ba ba gama garin mutane ba doka ce ta shugabanni saboda haka kaga in aka ba mutane daman to ba wanda zai zauna lafiya dan kana zaune wani zai ce ka mai shari kana zaune ma wani zai ce ka za ka mai ko amma duk akwai tsari to kaga ba a tsaye da wannan dokar sai a ƙarƙashin su ko da ba musuluncin suke bi ba yanzu wani ya isa zai kashe wani ya ce saboda na kama shi yana zana kuma yana da mata a ka kaga dai a musulunci dai dokar shine ne a jefe shi har sai ya mutu amma ni da kai ba mu da hurumu mu ce ai to ya yayi kaza a jefe shi hududin nan suwaye za su tsaye da shugabanni amince wannan to kaga duk wannan karatun ana so ni da kai mu san yaya ake mu'amalantar gabanni. musulunci ne tsara mana wani babi ne mai cin gashin kansa a akida duk nan da ku shugaba zai yi mu'amalar da ake yi da shi ya sha daban da ni kai wannan shine abin da mutane muka kasa fahimta a duniya akwai ne kafircin fir'auna akwai ne barnansa amma Allah ce izhaba ila fir'aun innahu tafa da cewa annabi Musa da annabi Harun kai da dan uwanka annabi Harun ku je wajen Fir'auna sai da Allah ya bashi asalin siffarsa yace innahu dafa ya wuce gona da iri Allah da kansa yace ya wuce me gona da iri amma Allah yace in za ku mai magana sai ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha amma in za ku mai wa'azi ku mai magana mai kaushi mai laushi nan nan fa duk wannan nan bayan Allah kuma ya san bai musulunta ba amma ya ce in za a mai magana a mai magana mai kaushi na tausasawa ne hikimar la'allahu tazakkaru aw yakhsha dan ya wa'asu ya ji tsoron Allah kenan tasirin magana mai laushi yana sa abokin da kake gaya wa maganan ya tasirin a zuciyarsa har ya saurare ka. Maqubul mukhalafa kausasa maka magana yana sa ya ki fahimtar ka kuma ya ci karba ana fahimta wannan yanzu good example a matsayinka na uba sai ka yi wa matarka ba daidai ba a gabar ‘ya'yanta ‘ya'yanka kenan ko sai ya kalle ka ya ce abu wannan fa kana zaluntar mamanmu na tabbata sai kama ni haka ne amma idan ya ce haba baba yadda kuka haife mu mu 'ya'yanku ne idan kuna yin abin nan a gabanmu mu kuma in mun yi suwaye za su yi mana faɗa ai duk saurin kanka ne zaka ce ai mamanka ta jawo haka ne kaga zai maka tasiri har ka ce Allah maka albarka ai mamanka ne ta. duk abin da kake zaka hakura zaka bar shi shine la'allahu yatazakkaru aw yakhsha kenan yawa asu ya ji tsoron Allah to amma ka zo kana taiwa mutum shautin in ka yi kaza dole ka sai ka mana kaza sai ce ba za a yi ba wani kuma ya zo yi magani ɗan sanda a hannunsa suke sojoji a hannunsa suke civil defense a hannunsa suke immigration a hannunsa suke ko airport a hannunsa suke navy a hannunsa suke ɗan sa kai ma suna ƙarƙashin wa tsarinsa ko ka gaya mun ta ina za su yi nasara kuma ji wannan wato duk abin da musulunci ya tsara in mutum ne hankali ya zauna ya masa karatun dana su ya san cewa wanda ya wannan tsarin Allah ne ba ɗan adam ba saboda duk ɗan adam ne sai kaga akwai ƙeta da zalunci a ciki amma Allah da ya halicce ka ya kintsa maka rayuwa ya san me zai daidai da kai sai baka tsari bin sa sai ka zauna lafiya in bin su sai ka tashi sai ka shiga cikin tashin hankali malam ya ce wa daf'u sadaqati ilaihim ja'izatun wa nafizatun ba da zakka zuwa ga shugabanni ja'izatun ya halatta wa nafizatun kuma ana zartar da ita a wata ruwaya kamar yadda ya zo a cikin tabaqatul hanabila yace wa daf'u sadaqati ilaihim ja'izatun nafizatun babu wawun Allah ne ba shugabanni zata, ya halatta kuma ana zartar da shi zuwa gare su sai ka koma hadisin bukhari da muslim hadisin mu'azu dan jabal sai ce innaka ta'ti qauman min ahli kitab inda zan aike ka kristoci ne yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah abun farko da zaka fara tallata musu shine musulunci kalman tauhidi su Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na Allah fa inhum ata'uka lidhalik suka amsa maka kaga ana nuna ne daki daki har ya zo kan muhallin shadi sai ce wa iyaka a amwalihim saboda ya ce fa inhum ata'uka lidhalika فعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم in suka amince maka duk wa'annan shika-shikan an zo kan zakka to ka sanar da su cewa Allah ya fallanta zakka a ana karɓa daga masu kuɗi ana ba talakawa kuɗin hakkin Allah ne ne baka ba wayanka ba ba dabararka ba ba kuma karfinka ba in karfi ne ke sa a samu kuɗi ko masu wannan weightlifting ai da sun fi kowa kuɗi a duniya ko in kwanya ce ke sa a ba mutum kuɗi ga waɗanda suka fi kowa kwanya a duniya da sun fi kowa kuɗi amma Allah ne ke kasawa ya ba wannan ya ba wancan ya ba wannan kuɗi ya ba wannan ilimi ya ba wannan dukiya ya ba wannan hankali ya ba wannan hangen nesa ya ba wannan ƙarfi a jiki kowa za ka ga akwai wata hikima da Allah ya kinsa a jikinsa duka kuma rahama ce gare mu ba za a taɓa yin mu iri ɗaya ba saboda ya ce wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizq Allah shi ya fifita sashen ku akan sashi a dukiya ne kudi wannan talaka haka kuma a rayuwa haka ɗaukaka wannan wannan kuma ba a ɗaukaka shi ba duka kowa an ba shi abin da wannan ba da shi an gane to shi ne malam ya ce maka Ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ana karɓa daga masu kuɗi ana ba talaka sai ce wa iyaka wa kara'ima amwali a hirɗinka da karɓar manya-manyan dabbobinsu uwar garke a ka zo karɓar zaka karban manomi da mai kiwo baya wasa da uwar garke ko saboda a cikinta ne aka samu tsatsan da suka yi yawa to baya wasa da ita sai ce a da irin wa'annan sai ce wataki da wacan mazlum a ji tsoron addu'an wanda ka zalunce shi sako yake ba shi in ka je karɓan zakka kar ka zalunce su ka ƙwace tunda an baka doka ne ko a je ka karɓo ka kawo wa shugaba kamar wannan ga wannan yana nuna maka Wannan ba sai da na umar ɗan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa lokacinsa yana tura masu karɓan zakka da zakkan kono a karɓa a karkasa wa ƙasashe da garurruka da suke ƙarƙashi ana fahimta wannan to misali a ce muna da tsari na gwamnati na musulunci duk shekara kowane mai kuɗi a garin ko a ƙasar sai an san shi wannan shi ne tsarin da ingila ta ɗauka mutane da yawa suna ganin ci gaba ne wa irin misali ta fi kowa a yadda za a ka sauka yau da babu dictate ɗinka saboda komai sai an sa ka a rekod tukuna kafin ma ka shiga cikin gari ko me ka ɗauka to wannan tsari ne na sai da na'uwa duk garin da aka cita da yaƙi sai sa gwamna sai ci to bayan an sa gwamna kaga yanzu gwamna na control ko sai ce to ya rubuta sunan masu kudin garin gaba ɗaya sannan ya rubuto adadin talakawa a ga fensor kenan ko ana wani da sakon idan aka gama saboda in zakka ya zo mana daga wurare da dama headquarter mu kuma za mu yi splitting dinsa zuwa ne branch state an ne. sai a ce ok nan masu kudin su kaza ne za mu samu adadin kaza talakawansu kaza ne ƙarfi kaza inda ya kai ba ya ibo na nan a ƙara sai a tura musu kamar ji wannan shi ne mala yake ce maka ba su zakka saboda su za su karkasa kaga mu yanzu a nan babu wannan saboda haka mai kuɗi shi yake kasa zakkansa yanda ya ga dama ba yanda Allah ya ce ba kamar ji wannan to kaga a nan ba akwai tsari na gwamnati na musulunci kaga dole za zuwa karba za ce kawo in yake kawowa ma za a yake shi dan Allah ya kira shi mushriki wanda baya ba da zakka sai Allah ce mushiriki lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun yace boni halaka azaba ta tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa ba da zakka sai Allah kira su mushrikai amma jona to mala yace maka dole za a bada in an bada su kuma su karkasa akwai list sai a bada ka sani a aqidar mutahallis suna wannan abin haka yake a musulunci wani zai ce maka ato yanzu babu tsarin nan ya yi kamata kai a matsayinka na mawadaci in ka zo zakka ka ce akara makallahu me gaskiyan al'amarin zakka sai malai ce ma ga tsarin Allah ko kuma ya rage gari ka ko dabara ya rage gani shiga rijiya in ya ga dama ya tsula ta kan in ya ga dama ya fada ta kafa ko jiki dai magayi shike sai ce maka ai asalin zakka shine hikimar da ke karkashin zakka abin da bature ke kira poverty alleviation asali shine dalilin da ya musulunci Allah wajen ta zakar ba wai sharaɗi bane in ka ba mutum zakka shekara ya fito ya fita shi ma ba sharadi bane ne a kusan mai da talaucin da yake fama da shi shi ne ƙa'ida in Allah ya sawa abun albarka shi ma ya miki fine amma ba sharaɗi bane cewa kai ma ka bashi, ana so sai shekara ta zagayo ya fitar a'a asalin hikimar da take karkashi a gusan masa da talauci yanzu misali sai kai zakka sai ka ba wannan dubu biyar wancan dubu goma tsakani da Allah ya fitar mai da talauci kaga ka dace da hikimar zakka ba kawai akwai matsala amma misali ka fitar da miliyan ɗari haka ne kana so ka yi shi da kyau sai ka raba mutane ɗari haka ka ba kowa nawa kenan miliyan ɗaya a yau da duk wanda ba miliyan insha Allah ka gusan mai da talaucin da yake fama da shi a wannan lokacin an tsofi ko in ma ɗan kasuwa ne a miliyan ɗin nan in ya ware na abinci sauran zai narka su ne a cikin harkar kasuwancin shi ko saboda ya samu abinci yadda ya dace in kuma kana so ya yi yawa a kowane miliyan sai ka raba shi biyu kaga yanzu ka ba mutane ɗari biyu kenan a miliyan ɗari don Allah idan ka duba a inda kake ka duba mutane ɗari biyu aka ce zakanka ya isa gare su an gusar da talauci ko ba gusar ba dubu ɗari biyar biyar kuma duk yadda aka kai ga tsananin rayuwa a yau wanda ka ba shi dubu ɗari biyar ko ka ba shi gwaɗi insha Allah abubuwa da yawa zai toshe a gidansa na damuwa kaga wannan shi kenan amince wannan in aka ce misali kana so ka ƙara dawowa ƙasa yanzu ka yi first class kenan ka yi second class ko yanzu aka zo third class sai a ce to kowane miliyan ka raba shi gida hudu Ko wani miliyan idan ka raba shi gida hudu kaga kana da me a miliyan ɗaya kana da mutane nawa mutane hudu mutane hudu so ɗari kaga ɗari hudu kenan ana fahimta wannan to duk inda aka ce a community ka zaƙulo mutane ɗari hudu aka kusan shanye wannan community haka ne kuma ba wanda ba zai maka addu'a a cikin wa'annan mutanen ba wannan fa mun mai kuɗi ne zai fitar da miliyan ɗari a da yau wannan karamin mai kuɗi ne zai fitar da miliyan ɗari ban da yawa billions ne sai trillion billions ne to irin wa'annan mai biliyan to a lissafa mana mai biliyan ne ka lissafa nawa mutane za a fitar mutane dubu ɗari to mutane dubu ɗari kaga a kaduna ya an zama fitar da miliyan nawa ne mu kaga a cire ma mutane dubu ɗari ba ƙaramin mutane ba ne Mm-mm. idan aka karkasa hudu in aka karkasa biyu shi ne wancan in aka karkasa ɗai ɗaya shi ne dubu ɗaya a biliyan kenan eh kaga ai abin na da yawa to matsalar mu ba yi shi su abubuwa da yawa ke faruwa a cikin al'umma kuma da mawadatan mu suna yin yadda ya dace wajen fitar da zakka wa'annan barace-baracen da ya addabe mu a arewa wallahi da ba za a yi shi ba masu tare mutane a bakin titi a bakin masallaci ka gama ce lalacewa ya kai lalacewa gafi maza na fitowa ka ji tana jama'a assalamu alaikum dan Allah a taimake ni gida na ban ci abinci ba mata ba na aka san an arewa da wannan ɗabi'a ba a san mu shi ba ba ma lalacewa ta kai wani ma ya mai da shi sana'a duk inda ga mutum ya yi cutar ma ta kai iya cuta wani ba Allah yake ce min mata ne da miji mijin ne makahu ita ce jagorar ya ce ya ba ta ɗari biyar ta ba mijin yana miƙa mata ta miƙa mai hamsin ta sa shi a abin ka duba yana miƙa mata ta miƙa mai hamsin ita kuma ta hau kan ɗari biyar amma mun zauna suwa mishe zagi shugabanni Allah ka shirya da mu malam a man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran duk wanda ya dauki zakka ya bashi wa gabanni ka wadatar ya kubuta a wurin Allah azza'at anhu ta wadatar masa barran kana aufajiran shugaban nan mutumin kirki ne ko mutumin banza ne ba ruwanka ka san wasu su suna ganin cewa in aka ce shugaba dole ya zama ya fi kowa gartuwa ko in ba haka ba ai bai kamata a mai kaza ba ai mutumin banza ne a'a in Allah ya kaddara abin so ka kamu mutumin kirki in kuwa Allah ya jarabce mu ya ba mu shugaba mutumin banza to haka za mu yi hakuri na mu mutanen banzan sai Allah ya ba mu daidai da mu an gane saboda kamata kunu walla alaiku yanda kuke haka ake ba ku gabanni daidai da ku dan kuka zama mutanen kirki sai Allah ya ba ku gabanni na kirki dan kuka zama mutanen banza sai a ba ku gabanni mutanen banza wanda suka yi daidai da ku to malam yace ka sani a aqidan ahlus sunna wal jamaa shugaba ko da mutumin banza ne ana bashi zakka aka ce a ah, mutumin banza ne mashayin giya ne ba za mu bashi an gane za a mai biyayya ga tarihi giya tabbatar mana da wannan wa'anda aka yi su a baya kuma sahabbai sun bi su Hajjaj bin Yusuf al ta kaga ba sahabi bane amma sahabbai sun bi shi ban a cikin ma mutanen da ya kashe har da sahabi kuma sun haƙura sun bi shi banda sahabi har tabi'i wanda ya fi kowa daraja a cikin tabi'ai wanda ya fi kowa sanin alƙur'ani da tafsirinsa sa'id bin jubai hajjaz bin Kashi. Shi ne farkon wanda ya fara rubuta tafsirin ƙur'ani a cikin tabi'ai kuma ɗaliban abdullahi ɗan ah, abbas ne ta ƙur'ani ga nagartuwa ga kaza amma duk da haka hajjaji ya kashe ana fahimta wannan to malam yana so ya nuna mana cewa yadda ake mu'amalantar gabani shari'a ta koya mana wai kuma ana jin tsoron ba bane a'a maslaha ce ta al'umma ake gabatarwa akan maslaha tawa ko taka amma ji wannan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man dakhala ala sultan iftutin aw salatin iftutin duk mai shiga malamin da ke shiga wurin shugabanni ko sarakai ko da yaushe sai an jarabci shi a addininsa don wata rana ga gaskiyan sai shanti ana fata an gani yana ganin gaskiyan ba zai iya ba sai saboda ne ya sabawa abin da shi yake a kai sai mai kwaskwali ba kuma kaga saboda malami ne zai yi zai yadda da magana amince wannan to kaga shi yasa musulunci yake koyar da mu da abin nan shi shugaba ana shiga wajensa ne lokaci bayan lokaci in kuma ya nema a masa nasiha a yi masa nasiha an gane in an ga yayi ba mai kyau ba a je a same sa a keɓance shi da nasiha sai a masa kuma ba za ka fito ka ce wa mutane na gaya mai bai yi ba ne ba ruwanka kai a matsayinka na malami wanda shugaban nan ya yadda da malantanka yana ganin kai ka fi cancanta in wata matsala ta taso a ƙasa ko a garin da kake rayuwa kai zai fara nema da irinku to irinku da irinka shine haƙƙin ku gaya masa gaskiya ke kanku ba iri na ko irinka ba ka san inda fitinan mai ciki na ba sai fa za mu yi magana ba haka ga wani ma ba wanda ya san da kai to musulunci yana da tsari tsarin na ake so ni da kai mu bi sai mu zauna lafiya kuma shi Allah zai turke gobe kiyama ya tambaya irin wa'annan malaman Allah ka shirye da malam ya ci gaba da cewa wa salatul juma'a khalfa sallan juma'a wajibi ne a yi a bayan shugaba hasan tashi wa gabani su ne ne su ne limamai wannan Allah kan Sheikh Fodi duk wani sarki da ka gani a arewa tutan ɗan kodiyo ne kafa shi sai dai turawan yamma kafin su fita daga najeriya sai da suka zare wannan kimar a idan mutane 'yan arewa da kuma shugabannin arewa sa'annan kuma da su kansu saratan sai suka mai da kansu saratan gargajiya amma duk wani sarki da ka gani a arewa tutan Usman bin Fodi ya kafa shi a gargajiya bane ya kafa shi musulunci ne kafa shi shi sa kaga har yau na limamai suwa yake na da sarakuna saboda ai daman su ne suke amma yadda aka yi gazuwar fikir aka yaƙi kwakwalansu duk wani sarki a yau a arewa ba zai ce maka shi magajin Sheikh Usman bin Fodi ba ne. za ka ja ce sarakanmu na gargajiya haka kuma mutane ke faɗi can sai aka ce can kuma ga wani sarkin musulmi can ga gazuwar fikir an raba hankalinmu an raba tunaninmu ke na wannan al'adu ne a gabansu wancan ne na musulunci sai aka sa wannan ne al'adar ma ya fi na musuluncin ƙari haka ne ko ba haka ba haka tsarin yake ko ba haka ba kaga duka dai ana so a nuna maka cewa musuluncin nan ba kawai bane kuma a haka muke tafiya shi za ka ji ai magana zai ce a ah, azumin rediyo sarkin sakkwato kaga duk kaga istifghar din nan duka sai tasiri a zukatan mutane sai a ce ma ai sarkin sakkwato ne ba za a ce ma sarkin musulmi ba kuma wannan yayi tasiri da yawa saboda an riga an raba tunanin al'umman kuma shi ne ita gudana a cikin tun kafin shi. turawa suka zo ai sun zo suka damu cikin tsari ba kara zubai suka fi damu ba duk bala'in kwanyen bature ya rasa yadda zai ya jagoranci dan arewa sai da ya ba hannun wa'annan sarakar a kusan dole su yake su duk yadda suka yi kudu daman ba da tsari kamar dabbobi suke rayuwa suna zuwa su suka tura musu kiristanci suka ba su kuma me tufafi sa'annan suka ba su harin da suke su mu kuma da suka zo sun tadda mu da addini da musulunci suka tadda mu da da bin dokar Allah ba yanda za a yi su iya jagorantar mutanen arewa dole sai ya hannun wa'annan sarakan shi sa ba su bar mu ba sai da suka kakkaɓe wannan kimar da daraja na sarakan a idan ɗan arewa sannan sai aka yi ka kansila ya fi shi daraja ciyaman ya fi shi kima gwamna ya fi shi sai abin da ya tsara daga duk wannan abin da bature yi mana kenan ya sace wannan hakkinmu to shugabanni ana bin su sallah an gane shi za ba ka ga dukkan waɗanda suke na da za ka ga malamai ne sun yi abin nan shi sa har yau duk wata gida ta sarauta za ka ga akwai wata alfarma da gwamnati kake ba ta na ɗaukan mutane su tura su karatu saboda wancan tarbiyyar an gane? amma sai dai aka ga yawanci ba 'ya'yan cikinsu suke turawa sai dai yaran fadawan ake turawa in ta karatun addini ne sai a tura me yaran fadawa in karatun boko ne su kuma sai su tura 'ya'yansu turai an gane yawa inda su addinin ba shi bane damuwarsu A an riga an yaki kwakwalar ba ba a yaki kwakwalar ba ai addini ne kamata ya zama shi ne kan gaba wancan ya biyo ba yanzu sai aka sa bokon shi ne a gaba addinin bindi ne Garisa, sa shi ne kai wancan shi ne a baya Allah ka shirye da malam ce wa khalfa man wallahu ja'izatun tammatun raka'atai malam ya ce bin sallan juma'a shine wa salatul juma'a khalfahu wa khalfa man wallahu ja'izatun tammatun raka'atayn Zan kallon juma'a bayan shugaba da kuma wanda shi shugaban ya jibinta a wata ruwaya maimakon wa khalfa man wallahu ya zo ne kan wa khalfa man wuliya bayan wanda shi shugaban ya jibintar da shi ya ce ya muku sallah an gane yanzu dama ai shugaba ne ake bi to sai shugaba yanzu ba su bane suke yin sallah jama'a ko sai suka ɗaura wa liman haka ne sai suka ɗaura limamai ai duk wani liman a gidan sarauta ake ne naɗa limancinsa to ku bi shi sallah shine ja'izatun ya halatta raka'atayn kamar sallan jama'a me kace raka'a sai ku bi shi sallah kuma ji wannan man أعادهما فهو huwa تارك للآثار مخالف للسنة mukhalifun lis sunnah wanda ya maimaita sallar bayan yayi sallah tare da shugaba yace ni ban yarda da shi bane mutumin banza ne yana koma gida ya sake sallarsa, yace ya saba to huwa wannan dan bid'a ne kada ga wannan karatun tarikun lil asar ya saba wa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisai mukhalifun lis sunna kuma ya saba sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya sa kabi shugabanni ko da azzalumai ne Sabai sun yi tambaya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin halin da ni da kai muke ciki hadisin kuma na cikin sahih muslim suka ce ya rasulullah ara'aita al-a'imma alaina ya إن قاموا wa يسألون حقهم ويمنعون حقنا أما amuruna. da ma'aikin Allah me kake gani in muka kai zamanin da shugabanni mu mabiyansu suna so mu kasa haƙƙinsu su kuma a matsayin shugabanninmu sun danne nama haƙƙin sun hana mu in muka kai irin wannan zamanin me kake so mu yi da irin wa'annan shugabannin yanzu ai kusan amsa ce ga ɗan Najeriya ko sai manzo Allah ce fa'tuhum haqqahum wa sallallahu malakum su a matsayinsu na jagorori ku ba su nasu haƙƙin nakun da suka tauye ku roki Allah ya ba ku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum abin da Allah ya daura musu shi zai turke su a kai ranar tashin kiyama ya musu tambaya ko kuma abin da Allah ya ɗaura muku a kansu na kulawa da haƙoƙinsu shi kuma Allah zai tarbe ku yanzu ana nuna maka iyar wani. ne kaga inda muna fahimtar addini yanda ya dace wallahi ba za mu dinga samun matsala ba su ma shugabannin da sun san matsalan ɗan Najeriya da ɗan Najeriya in sun ga dama su yi shekara ɗari suna jagorancin su ba zai damu da shi ba Allah ka abin da yake so ka bashi wuta ka bashi ruwa ka bashi karatu na 'ya'yansa ka kula masa asibitin asibiti ko sannan abu na biyar shine abincin da yake ci kare gagare sa daga dama a kwashi kwata miliyan shi bai damu ba in dai wa'annan abubuwan daidai suna zuwa masa daidai talakan jira ba shi me yasa yau talaka ya sa ido a kan shugabanni saboda wa'annan abubuwan sun gagare shi da ba sa a shekarun baya da ba su gagari talaka ba ai ba shi ko to kaga da sun fahimci wannan ai ka karaɗe duniya za ka gane cewa lallai talakan najeriya yana daga cikin wato mutane masu haƙuri kuma shugabannin najeriya da sun gano talakan najeriya da sun gama da shi to amma sai dai halin talakan ya sa allah ya ba su shugabanni irin su shi ma kansa mugunta ce cike a cikinsa ita shi sa sai aka bashi shi ba shugabanni masu mugunta masu kita daidai wa daida ko haji bi tilka Allah ta shirya da mu ya ce laysa lahu min fadl al-jum'a shay'un ba yi da kalalan sallar juma'a da dai to kai sallar juma'a kuma ka je ka saki kai asarar ta saboda wai ka ce baka yadda ba wa yace in baka yadda da liman ba ba za ka fi shi sallah ba limamin da kake da yaƙini mashiriki ne ko kuma yana kafirci wanda yake addini shi da ba za ka bi shi sallah ba amma dan zargi waye ce wani fa in ya zo sallah sai ya fara kallon wannan ka ne tukunna ba in yi haka tukunna ya ga wannan ka bai kai sama ba ya ce dala ku zo mu dan yi sallah shi ba zai bi ka sallah ba waye gaya maka an gane wannan waye gaya maka sai kai wannan kana tallafa wa kanka ka mutum sallah barran kana an mutumin kirki ne ko mutumin banza ba ruwanka ai manza Allah ya gama magana fil a'imma yace shuwa ga limamai in asabu falakum wa lahu suka yi sallah mai kyau kuma mu kuna da lada su ma sana da lada fa in akhta'u falakum wa alayhi in suka yi sallah mara kyau kuma mu kuna da ladan sallah ku shine ba su da la sallah su Allah zai tambaya ai kaga kullun gara ka zama me babu da kanka zama me liman a gane wannan amma sai ka ji mutum ya ce ni fa ban yi da limamin nan ba don wani kaza ai na ruwanka ba ya ce kai bincike in dai ba boka ba ne wanda bokancinsa an tabbata yana bokanci ba zargi ba kuma yana sati ko mushriki shi ne ba za ka bi shi sallah ba ko kuma yana wani aiki na kafirci kuma a fili ba ɓoye ba amma dan yana fasikanci ko zane ya gama yi ya ce yanzu nan na gama kaza ya zawo ya ce zan muku sallah ku bi shi sallah zanensa na kansa sallah kuma daban wani zai ce ta ko ina kai ma inda laifin da kake wa Allah za a biye maka wa zai ka sallan kai ma ba Allah kai ya san dai ni karatun gurma ba ko saboda haka kai hakuri ka fi shi sallah Allah ka shirye da shi ne mala yace izlam yara salatu alfu imma man tanu saboda shi baya ganin sallah bayan shugabanni kowaye barrahum wa fajirahum mutanen kirki ne ko mutanen banza ne as sunnatu abin da yake na sunna an tusalliya ma'ahum raka'atai yi sallah raka'a biyu tare da su shine ne kallon jama'a ko man huma fa huwa mubtadi'un wanda ya maimaita sallar wai saboda shi shugaban nan shi fa ya je wani waje ya ganshi yana bin yan siyasa to shi ma dan bid'a ne an wannan wa yadinu bi annaha ya yayi addini cewa sallar sa fa cikakkiya ce wala yakun fi sadrika min zalika shayyi shak malam yace kada ka ji shakka a zuciyarka cewa a wannan shugaban kaza ne ko dan giya ne kanga ko abun banza ma tafiya a shekarun baya ba ana bin mutane zuwa Lagos ba wani ma direban fa sai an ɗauke shi an zashi akan aka polo tukunna ko ya sha wuski ya yi makin ta mai marisa kuma wai a haka zai tuka kuma mutane ba suna bin shi ba to wanda yake ambu wannan mutumin da baya cikin hayyacinsa to ina ga kawai mutumin da ina ba ta an gane wani laifi tsakaninsa ne da ubangiji ba tsakaninka da shi bane kai ko da tsakaninka da shi ne ya zalunce ka ba ya ce ka bi shi sallah eh in haka ne ai ba wanda baka bi sallah saboda mutane da yawa suna cutar yan uwansu kuma ko kuma ana bin su wani malami ne wani ɗalibin ilimi ne wani mai kuɗi ne wani talaka ne wani ba kowa ba amma cuta ce a cikinsa ma to sai ka yaya irin wannan kala ka shirya da to kaga malam yana nuna mana ka'ida wannan shine abin da ya kamata ni da kai mu fahimta don mu samu zaman lafiya Allah ya samu dace saboda yanayin lokaci ana zamu mu da sa'aya idan Allah ya raya mu zuwa lokaci na gaba sai mu daura daga wata gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma ma in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu fita cikin karatun da muka yi sai mu sallah insha Allah na'am na'am na'am ba a lokacin da ke cikin maye ba yawa ka gane karatun ba an ce a lokacin da yake cikin maye ya yi mariza ka bi shi sallah ba a'a na ce ka duba ba mutane na bin su ba kuma su shiga motan ba ai kaga ai ya kamata ce ka fi kowa hankali in ka ga direba irin wannan sai dai ka fasa tafiya ko amma kuma sai ka ji mutum ya ce ai ba komai ai sun fi gani ma wai sai ka ji mutum ba ko ba wai ya ce ma wai sun fi gani in ka in irin wannan direban ya yi hatsari wallahi sai mutum ya shiga wuta saboda Allah ya baka amanan kanka ne ka tozatar da shi Allah ce wala ku bi aidiku ta halukaci kar ku jefa kanku zuwa ga halaka duk wanda bai irin wannan direban me kenan ya jefa kanshi zuwa ga halaka ai na'am ko ne ku kyauta ba inna lillahi wa inna kun tozartar da limamin Allah shirye ku Allah shirye ku to ku je ku roke shi ya yafe muku kun ci mai mutunci mazala ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun fa hurimat yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha hadisin abdullahi dan abbas ashabu kutubu sitta duk sun rawaito wannan hadisin ya ce jinananku da dukiyoyinku da mutuncin junanku haramun ne ku ci shi inda an ce mai kenan a ce mutuncinsa sai kun je a cikin masallaci inda kuka mai rigan mutanen sun taru ku ce jama'a liman ka yi haƙuri ka yafe mana mun ci mutuncin ka anan ka yafe mana ko da an yi yarjejeniya ba zai ƙara sallah ba ba ko da kun ci mai mutunci ba kun zuba mai mutunci ayya ai an riga an yi the damage has been done saboda haka yanzu dole a warware in ba ka a ranar tashin kiyama gwargwadon wannan cutarwan gwargwadon nauyin sallar ku da azumin ku da sauran ayyukan ku na lada a ciki za a ga fure a biya shi gwargwadon yadda cutarwan ya shafe shi a anguwar haka za a biya shi wannan tsakaninsa da Allah ne wannan tsakaninsa da Allah ne in kun ga dama sai ku cire shi ba tare da kowa ya sani ba ha to ka ce an farka mai riga kuma ka ce haka aka masa Eh. Eh. Eh. yawa sai aka gan shi shi ne da ya fi ku karatu da kyau idan kowa kada a suriya tonu wajen kusa shi an gane a shi ne ku ya karatu sai ku yi haƙuri ku bi shi sallah me a ciki sai ku fi shi sallah tunda an gabatar da shi ne ba shi da kansa ya shiga ba sai ku kyale idan ya gama sai ku ce to jama'a da Allah ayi hakuri ko wane sai a zaunar da shi da ku da shi sai ku ce ya muka yarjejeniya da kai kaza kaza kaza kaga yanzu ba laifin su bane ku kwamitin masallaci ku kuke da laifi sannan sai Allah ya tambaye ku cozar da shi da kuka sai kun je kun doke shi ya fi muku kuma a wannan masallacin da kuka ki mai mutunci a ina a gidan shi kuka ci mai mutunci ai ba gidan shi kuka ci mai mutunci ba a inda kuka ci mai mutunci a nan za ku dawo ku roƙi shi ya muku a gaban kowa a masallacin nan ne da aka ci mai mutunci a nan ne za a roƙe shi ya yafi saboda ai wa'anda suke masallacin aka ce mai mutunci suna nan to a ce jama'a duk Allah ku yi hakuri kwanaki mun ci mawa na mutunci har muka keta mai riga na farko rigan da muka keta maka ka yafe ko a biya ka dole a yakin sa ne ko in ya ce ya yafe to kun sha anan tsora ne mutuncinka da muka ci ka yafe mana sai ce na yafe ku jama'a ku yi ku yi hakuri a cin mutuncinsa da muka yi ku zubar masa da mutunci a idan ku mu ne masu laifi ku yafe mana shikenan ba ka ba kiyama sai an yi sai an yi sakon round wannan first ne a duniya second na nan tsakaninku da Allah ku nemo shi ku kawo shi masallacin ku faɗi shi ne kawai shi ne ku a gaban Allah kuma za ku ji mai mutunci ai dan adam na da kima me yasa har kafiri manzo Allah ya ce kada ta ka shi a fuska dan kada to zata da shi alle musulmi dan wanka Ke ce mai riga kila ma bai sa singilal ba duk a bace ɗansa ko a wasu su mai dariya haka ne ko ba ka ba a ci mai mutunci mazala ce haramun ne ka ci mutuncin ɗan uwanka musulmi ya kamata mu kiyaye wannan muna ɗaukar shi karamin abu wallahi abu ne babba alaikum salam mutum ne ya karɓi kuɗi a wajen wani a matsayin bashi sai kuma ya samu kuɗin kuma sai ya nemi wannan mutumin ya rasa da duk hanyar da zai bi ya neme shi don ya bashi sai bai samu ba wannan da imamu ibn Kudama yake faɗi a cikin minhajul qasidin yace idan kai sadaka da shi da niyyar cewa kuɗin wane ne a lahira in aka zo da shi za a bashi ka shi shikenan na'am نعم نعم ba daidai ba ne ai shi sa mala ce maka wanda shugabannin suka nada ko su shugabannin ko wa'anda suka nada a ka'ida na limanci a arewa sarakai ne ke nada shi an gani. eh wannan shine ka'ida kuma in ka ba ka saba dokar Allah ba karanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in an bi sai ce to wani shine liman kaza shine kaza kaga ana so a nuna maka tsari da musulunci yake akai na'am na'am baji na'am na'am eh eh sai suka zo suka haɗu sai ya ɗauka ya bashi in ya bashi shi kenan wancan shi kuma sadaka ne gare shi eh barakallahu fi na eh eh eh eh eh duk wannan takallufi ne mai sauki ba fa na musulmi na jama'a manzo Allah ya ce yana daga cikin fiqhul liman ya ta hudu ba ya tsawaita sallah mu kuma sai muke akasi mu tsawaita hudu ba mu gajarta sallah ba ga wani muke ba kitata idan yayi hudu ban farko da larabci na biyu sai fassara ta shikenan an gama an wuce wajen a sai an dinga wannan takallufin ba in liman ya zo shi kenan ta fara hudu ba ke eh sai ya shigo wannan shigowar na farko shi kenan ya riga an wuce wannan Allah ka shirin da mu na'am eh ina jin ka wa alaikum salam na eh na gan shi jiya ne ma eh baya halatta baya halatta eh in aka san shanun ba za a ci ba har sai wannan abin ya gama abin nan a jikinsa saboda ai cutarwa ne duk kuma abin da akwai cutarwa Allah bai sa lafiya a cikinsa ba an gane illa giya ba yana haifar da matsaloli da lafiyar mutum ba to hatta kaɗin sai ya haifar da shi saboda ai makal ne kuma abin da ke samun dan adam da sauransu shi ma zai affecting ɗansa sai dai nashin zai iya kai wani lokaci kafin da fito fili kamar na dan adam da yake nunawa da sauri da haka ba shi bane haramun ne eh an gane ba yi eh kuskure ne Allah ya samu dace a'a wai dan yayi kiba yayi bulbul saboda wannan zai sa shi ci wannan cin da zai dinga yi kaga zai zai ga kamar shaka fashi sai fasa zai kato to shi za su ke ba shi a daidai ba ne hatta raguna yana ba su burkutu ne ana ba su burkutu ne masu kiwo suna yi ko kuma wiwi a kan shi narkeke wiwi suna ba shi ne ya ba shi wiwi yana ci zai ta ci zai ta ci kuma ya kasan shi duka yana ci yana ne yana ƙiba duka wannan ba daidai ba ka bar shi yanda Allah halitta shi dan ji magungunan da ake ba ba da zai sa shi ci ka bashi kashi sannan ka ba abinci ya ta ci amma wai sai a ce saboda anan ne za ka ga a cikin wata uku in aka gaya ma irin abincin da ci to za ka gan shi ya rike ya yi irin girman da an yi wannan wata uku ne kuwa to irin wannan ne ba daidai ba ne hmm, dole mutane su kiyaye neman kuɗi ba hauka ba ne mu musulmai ne muna da tsari inda za ka nemi kuɗi ka yi ƙoƙari ka kiyaye dokar Allah na'am ba nauyi Allah bai baya nauyi ba zai nauyi ba eh baya cin kushewa wuri daya eh ba zai nauyi ba wa alaikum salam eh ja'izatun baqiyatun ta halatta kuma tana nan wanzazziya har zuwa ranar tashin kiyama dole ka bi shi sallah ko sarkin zazzau ya nada wani liman ya ce a ah, tunda sarkin zazzau ne nada shi ni ba ruwana da shi ba ya ce ma an gane dole ka haƙura ka bi shi ina fata an gane wa alaikum eh eh eh eh <laughs> eh a'a abu ne mai sauki in bai maka ba sai ka canza sheka ya haka ne sai ka canza sheka amma ba za ka yi tashin hankali ba misali ba wanda ya gina masallaci ba shi yake kawo abin nan ba haka ne ai kuma yan angwana ne sai aka sai aka kawo na dan bid'a ko kuma majoritin ku ne ahlus sunna ne sai ku canza wuri kaga in dai ana so ku zo dole a neme me a canza shi kenan a sauki ne an gane ana bin tsari duk wannan fitintunan da su samu hatta a masallatan mu ba za a yi ba an gane yanzu misali hukuma ce ta daura mutum kawai sai ku ce mai ta kaga dole za a ladabtar da kai amma bayan an fi due process hukumar ne ta gano matsalar ce ta ce to mun cire shi ba ba ni da kuka daura shi ba ko kaga ba za mu yi tashin hankali ba hukumar ce ta cire shi shikenan sai a ci gaba kaga ne ko ba gaba mutane da yawa ai an daura su waje kuma suka yi ba da ba aka ce da su sa wani ba wani tashin hankali amma in mutane ne suka sa ce dole wanda suke so shi za a ɗaura kaga dole za ka matsala kuma wannan duk yana nuna maka yadda musulunci yake tabbatar da mu a san sanin jagoranci da shugabanci shine abin da muka rasa yau shi sa muke shan wahala a arewa babu jagora babu mai cewa yi a yi a bari a bari babu mai faɗi malami ma bai da kima inda mutane to waye kuma zai kima ko malami ya faɗi wani abu kawai sai ka ga mutum ya fito social media ya zage shi ya ce mai jaki ya ce mai kaza shi kenan kuma a ta dariya ko har a koma an mai da malamai comedy in yayi neman duniyarsa ina ruwanka iya ruwa a kyale shi sa da waye Allah wanda ya daidai ka karba wanda bai daidai ba ka kyale magana ce ta abin nan kuma kai kanka baka fi karfin Allah jarabce ka abin da wannan muni ba in ka gan shi ya shiga wani bala'i ka ce alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila bazala ce duk wanda ya ga dan uwansa ya shiga wata jarabawa da yi wannan addu'a Allah ba zai taba jarabtar da irin wannan jaraba ba haka mutu kana ganin wannan irin addu'a ne ya kamata ka yi ko sai ka ji kai malaman nan kenan sai a ɗauko comedy ana yi A za ka za sai a mai da shi comedy ana abin nan sai kuma ƙarshen ta in ka kashe fada bala'i sai na kai fara shi Sai ba abin farin ciki ba ne abin takaici ne abin tashin hankali abin tausayi ne sannan kuma laifin waye laifin ministir idan muka dawo in za mu yi wa kama adalci inda muna ba malaman mu kula wanda ya dace ba za su yi wannan kwaɗayin ba haka ne ina muna ba su kula wanda ya dace ba za su yi wannan kwaje ba to rashin kula wannan ne da ya dace ba ba ma yi sai har suka fada irin wannan matsalar an gane wannan zai maka hidima zai maka kaza amma ba wanda ka rena irinsa kuma ba wanda ba ka so ya ji daɗi a rayuwar irinsa ko ya dan sai mota dan zai ka ji a ah, malaman nan fa an fara shigowa gari ko kai ya dan canza riga ya ce hanya wannan malaman ba su zama na gwamnati ba gobe ya ce ah malamai kenan shi nan haka duk ba daidai ba ne dole ne malam sai ya sha wahala ai malam ne kamata ya ji daɗi yadda ya dace don kada ya fada cikin wannan bala'i to mu ba haka muke kallon abin ba mun fi so mu gan shi gugan shi ya yi kwana wancan ya fita nan wannan sai ya ce mm, ulama warasatul anbiya'i masha Allah kaga malam ga ce idan wannan ne tsoron Allah kai kuma gashi ka ta sha guga a miƙe haddasa ta kuma wai baka so malam ya haka in ma ne haka kuma ka fara korafi ya zama na Ya kaga duk wannan matsalan mu ce Allah ka mu ikon gyarawa ba iri ba ne in ma ka gan shi ya fada cikin wani abin da bai dace ba kana da dama ka mai nasiya ka bayan yake maka nasiya ko shi mala'ika ne ana mala'ika bane a karan makallawa a na haka ba za ka zama a ji tsoron Allah a bari ko kuke ce mana mu ji tsoron Allah kuma ku muke ku ku gyara irin wannan abu kenan ka mai nasiya kuma za ka samu lada amma ka zo kana ta yama didi kana ce mutuncinsa kaga ka ci mutuncinsa kuma sai ka biya shi a lahira ai waye wa laifi Allah ko kuma ka zo ka ci mai mutunci kaga ka saba wa Allah kuma ka saba mai sai ka roki Allah ya yafe maka kuma shi ma sai ka roke shi ya yafe maka duk waɗanda suke irin wannan abin nan na siyasa da sauransu wai da suke ɗaukar shi wai comedy ko wallahi abin mamaki a lahira mutum zai sha mamaki za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halaka azaba ta tabbata ga wanda zai kirkiro abin ya ya sa mutane dariya ya ce wailun lahu thumma wailun lahu thumma wailun lahu ya ce halaka ta tabbata halaka ta tabbata halaka ta tabbata haka Allah ya faɗi kaga ba abun wasa bane amma mu yanzu sai ga an dauko yaro dan karami ya rike ya rike yana haka ana rike shi sai ka ji ana wannan ayayi sai ka ji ana rike shi wai ana dariya duk wai comedy ne wai siyasa ba hauka bace mu musulmai ne muna da tsari mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah ka shirye da mu abinda muka karanta shi Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin dausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatan su ka sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kare hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi wannan zaɓe da ke kusantowa ya Allah ka samu ga farkon sa da ƙarshen shi lafiya duk wanda suke tunanin makirci da sharri a cikin al'umma ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su duk wanda suke tunanin alkhairi a cikin mu ya Allah ka ba su ikon sadar da wannan alkhairi a ciki mu ma ka sa mana daga cikin wanda za mu amfana da wannan alkhairi nasu ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah dukkan wata cuta da ke damunsa da shi da sauran musulmai da ke kwance a gida da asibiti ya Allah ka yaye musu ka maida su cikin kyalansa cikin koshin lafiya dukkan wata cuta da ke damunsu ya Allah ka yaye musu ka ba su sauki dan uwanmu da suka faɗa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu ɗauki. ka kuma su daga hannun wa'annan mayagun mutane ya Allah ka maida su cikin iyalansu cikin aminci masu shiryuwa a cikin wa'annan mutanen ka shiryar da su wanda kuma kaddara ka ta gabata a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba ya Allah muna roƙon ka magance mana matsalar su da abin da ya ce da su mu kuma ya Allah muna roƙon ka haramta haɗuwar mu da su har abada su ma ka haramta haɗuwar su da mu har abada yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙon ka haɗa mu a cikin firdausul a'la tare da masu kallon mu da sauraro fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk